Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A yayin da malaman addinin musulunci ta kowane ɓangare suke ci gaba da mayo da raidi zuwa ga Dr. Idris Dutsen Tanshi a game da maganar da ya faɗa a kan yaƙin Isra'ila da Palestine inda Dr. Idris Dutsen Tanshi ya fito ya nuna cewa a yi isra'ila da falasina da abu ɗaya ne duk azzalumai ne inda ya nuna cewa kuma ba yaƙi suke akan musulunci ba saboda haka yaƙi ne suke yi akan kwatar ƙasa wanda kuma babu aka a cikin addinin musulunci malamai suka ci gaba da yi masa raddi da nuna cewa abubuwan da ya faɗa ɗin nan fa ba a kan hanya suke ba a yanzu haka babban malamin addinin musulunci nan wato shehu aliyu yola ya fito ya tura zazzafan saƙo tare da jan hankalin al'ummar musulmi game da abin da dr idris dutsen tanshi ya faɗa inda shehin malamin ya yi fashin baki sosai akan wannan magana ta dr idris dutsen tashi inda ya nuna cewa lalle lalle mutane su kiyaye sosai a game da wannan maganganun insha allahu ku biyo mu a wannan tasha ta zumuncin mu tv mai albarka don jin cikakken bayanin shehin malamin da ya yi na fashin baki akan wannan magana ta dr idris dutsen tashi a yi sauraro da kallo lafiya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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام آه ما أيكي صلى الله عليه وسلم نتشوى بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان wa hajju baitullahi liman istata'a ilaihi sabila wannan dai shine musulunci addinin musulunci nan shine a wajen Allah addinin da ya yarda da shi sannan kuma me addinin musulunci din in baka gane ba shine abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ginshikan wannan addinin shine ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai wahada la sharika lahu sannan kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzansa ne sannan kuma ka yadda da salloli lokaci guda biyar dinnan da kuma zakka a shekara da azumin watan ramadan sannan kuma da aikin hajji wannan idan ka yadda da su duk girar mutum ba mahalukin da ya isa ya kore ka daga cikin musulunci sannan wannan abin idan ya haɗa ka da ɗan uwanka musulmi to wannan shine abin da ya haɗa ka da shi dama ba alakan jini ba ne ba, alaƙan alakan ɗan uwantaka na na uwa ɗaya ko uba ɗaya ba ne a'a ba alakan gari ɗaya ba ne ba alakan kasa ɗaya ba ne a'a wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu bayna ahawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ya yi fallazina amanu la har qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa lismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun Allah sai ya sake cewa ya yi fallazina amanu nujtanibu kaseeran min az inna ba'd az-zanni ism wala tajassasu wala بعضا ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum لحم yakula ميتا akhihi maitan الله wattaqullah innallaha سميع عليم wannan shine abin da ake bukata da ƴan uwantaka saboda haka gaskiyar magana, abin da yake faruwa a Falasɗin ya shafi duk musulmin duniya wani ya fito ya ce maka shi baya goyon Palestine to ka binciki ma ya musuluncin sanin yake da in dai manzo Allah ya ce musulmi da musulmi mumini da mumini kalbuniyan ya shukku ba'aduhum ba'dan suna taimakon juna kamar yadda ake jera block ba yadda za ka zo ka jera block shi kadai surula ya tafi a wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan a haka ake gini sai ginin ta samu karfi to mumine abin da yake faruwa kenan a wani hadisi yana cewa kal jasadi kamar jiki ne mumini da mumini a kasa ɗaya kuke a gari ɗaya kuke a ba kasa ɗaya kuke ba a ba a gari ɗaya kuke ba a duk inda yake in wani abu ya same shi to ya same ka kai ma inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace kal jasadi kamar jiki guda ɗaya ne idan idon ka yana ciwo to sauran gabobi duk za su yi zazzabi saboda me wai su taya ido su ma abin da yake ji idan hancinka yana jin yana mura sai gani jiki duk ya kama saboda wai su taimaka wa ɗan uwansu hanci idan kunnenka yana ciwo sai ji gabobi duk su karba in ji annabi muhammadu sallallahu wannan shine abin da ake nufi da musulunci amma wallahi tallahi wayannan sinannun mutane in muka biya musu wallahi tallahi kana gani kana ji za a raba ka da ƴan uwanka musulmai kaf gaba ɗaya wai da sunan bid'a bidiyan nan kam ya kai shirka ne eh shirka ne kadai fa Allah ya ce inna Allah ya inna Allah la yaghfiru man yushrika bihi wa yaghfiru du wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shine kadai abin da ba zai Allah ya ce ba zai gafarta ba amma sauran abu komai yaya yake ba shiga tsakanin bawa da Allah laifinsa da yake yi kai ma akwai irin naka laifinka idan ka zargi wani dan bidiya kai dan suna ne kai bidiyo'in da ka tattara kake yin su ka yadda da su wanda annabi bai san da su ba hmm? Allah bai ce a yi ba sahabbai ba su san da shi ba ta biyu na bidiyoyin ma da ba su wuce shekaru hamsin talatin arba'in sittin ba kun tattara ga nan dubbai kuna yi amma kuna nema ku shiga tsakanin musulmai da musulmai ku raba su hmm, da sunan bidi'a to kai dan baka goyi bayan Falasɗinu ba za ka hana su samun nasara? Saboda haka in dai wayannan su Dr. Jaki su ne malaman da suke karantarwa a duniya. To wallahi azimu wata rana sai ka sani ubanka sai ka sani jatumarka sai ka sani musulman duk duniya sai kawai ra'ayinsa za ka bi. Wannan kuma ba addini ba ne tun da ba aiko shi ba. shi ba Allah bane shi ba annabi bane shi ba manzo bane shi ma wani ɗan tantiri ne kawai ɗan iska mutumin da ba shi da gabar ba shi da yamma saboda haka wai idan ana magana musuluncin ma sai kun kawar da musuluncin kun kawo ra'ayinku a ciki Saboda haka, yin wa musulmi wallahi mu lura duk lokacin da a kana cewa suna faɗa saboda kasa ai kasan da kake idan baka kiyaye shi ba addinin ma a ina za ka yi saboda haka kasa sai ka tabbar kasa me ake me yasa ake cewa fatahul makka ba ce fatahul dini ba eh, fatahul makka aka ce saboda me tabbatuwar makka din shine tabbatuwar addini tabbatuwar falastini Falasɗinu shine tabbatuwar addininsu yanzu yadda ake rugaza su, yadda ake kashe su, yadda ake sa musu boma ina suke da hankalin da za su bauta wa Ubangiji. Ba su da hankalin da za su wannan kuma idan abin da baka gane ba, eh, inda kai yanzu ake ragargaza ya ka ka ji. Sannan kuma duk mutumin da zai ce maka wannan faɗan da ake a tsakanin Falasɗinu da a ah, isra'ila ba musulmi da kiristoci ba ne tsakanin kasa da a duk wannan ka aje shi abinda duk ya sa musulmi ɗan uwanka wannan magana ce ta musulunci ake yi kafiran duk duniya ba abin da suke kallo illa wannan faɗa ce tsakanin musulmai da kiristoci sannan kuma ba gashi nan ba ana fada tsakanin kai ma a bangaren ka musulmi ɗin yanzu faɗan da ake yi a tsakanin Ukraine da Rasha ya dame ka? Saboda duk yasu yasu ne suke fama, illa kawai sai dai ka ji ya taba ka saboda tattalin arziki. Amma bai shafe ka ba. Amma me yasa yanzu muke jin zafin saboda musulmai ‘yan uwanmu ne ake kashewa a wurin. Kuma idan wannan tausayin ya fita a tare da kai, idan wannan ‘yan uwan takan kayan shi, wallahi tallahi addinin ma ba ka da shi don wannan uhuwa ta musulunci to shi ake so a tabbatar mu zamanto sun siya maɗaurinki ɗaya dole ne kana so da baka so a musuluncin dai ta uban ba na kowa ba ne musuluncin nan ta Allah ne wanda Allah kuma ya ce inna dina inda Allahi al-islam Ta addini nan fa wannan musuluncin da muke yi nan ita ce kuma me a musulunci din shine abin da na faɗa dan wa hajju baitullahi liman istata'a ilaihi sabila duk wanda ya furta kalman shahada duk girarka duk iskancinka duk yadda ka kasance jaki baka isa ka fitar da shi daga cikin addini ba baka isa ba in laifi kuma wannan kowa da nashi laifi ba wanda ya yin laifi kullukum haɓa'un kowa ma manza lafiya kowa mai laifi ne mafificin masu laifin wa haɓɓa'una, a tawabuna shi ne masu tuba shi yasa mu yan tijaniya muka rike tuba mun san muna laifi amma kawai daga wani abu ya faru kwanan nan bai wuce ba kyazzin har yanzu bai gama mutuwa ba eh? Don kawai eh, imamu ahlu suna abdul wahab ya ce yan uwa tijanawa ka haura kai da shaidanin malamin nan mai kwano kuka zage shi kuka ci mutuncin shi wai me da ya ce ‘yan uwa tijjanawa kuma Allah shi ya faɗa ya ce malmumi nuna ihwa kana samani muɗin so kuke muna so ku raba da mu ne mu ma kuna makiya annabi ma ku zo mu ce muku ‘yan uwa da mu muna bukata ne wanda zai ce bayan neman taimakon annabi ko hanya kana samani muna so mu hada da kai ne saboda haka abin da ake bukata yan uwa wallahi tallahi abinda da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadi na dan da ubangijin da raina yana hannunsa la tadkhulu la tadkhuluna aljannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tuminu hatta sai ku sai kun yi imani wala tuminu ba za ku yi imani ba hatta tahabu sai kun so junan ku ku musulmai ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so junanku kuma me zai sa mu so junanmu shine a daidaita sallama in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sallama kadai wanda manzan Allah ne ya ce wannan shi zai sa mu so junanmu shine zai sa mu rungumi junanmu shine zai sa mu aminta da junanmu ku sai da kuka ce sallaman makar a karba wai a MBD ne ba za a yi musu sallama ba kuma in aka yi muku maku ba za ku karba ba to addini nan naku ne babanku aka kawo addini ko manzan Allah aka turo mana shi ko wanda aka tura mana ya ce wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul aljannata eh, ba za ku shiga aljanna ba hatta tuminu hatta sai kun yi imani imani kuma shine ka yadda da Allah ka yadda da manzansa ka yadda da kaddara alkhairinsa da sharrinsa ka yadda da mala'iku ka yadda da manzanni ka yadda da ta littattafai wannan kuma duk mun yadda da shi sannan kuma sanin da za a gane cewa kai mumini ne shine cewa sai kaso so dan uwanka musulmi a duk inda yake a duniya musulmi dan uwan musulmi ne innamal mu'minuna ikhwa a tsakaninmu musulmai ma idan muka yi fada Allah ya ce fa in bagat kuma alal ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ko fada aka yi a tsakani bai zama to mun sashin musulmi musulmi sun yi sun yi fada bai zama kafirai ba su zama kafirai ba da muminai Allah yake innamal mu'minuna ikhwatun su muminai ƴan uwan muminai ne saboda fa na kuma ku daidaita tsakaninsu saboda haka duk faɗace-faɗace da aka yi ko a tsakanin sahabbai ko a tsakanin tabi'ina ba zai fidda su daga musulunci ba dan Allah ya ce eh? innamal muminuna Allah ya kira su muminai sashin wanda suka yi duk lokacin da aka yi faɗa to lallai a cikin akwai mai gaskiya akwai lokacin wanda kuma gaskiyansa ya yi karanci amma duk sashi guda biyun Allah ya kira su sun muminai ne da saboda haka falastin dole ne su fito su yi faɗa akan kasan da inda a ne za su yi sallah a ne za su yi azumi a nan ne za su yi zakka a ne za su yi aikin hajji in babu wannan kasan manzala cewa ju'ila arda Allah ya da eh, mun kasa eh, ju'ila arda masjidan ya da mun shi ko ko ina kasa ya zama to masallaci kasan da kake na a dole a nan za ka yi sallah do in ba su da kasa ina za su yi sallah ina za su yi azumi ina za yi yi zakka ina za su yi aikin hajji saboda yan uwa wallahi tallahi wayannan al'umma da suka bayyana wanda manzala ya gaya mana sufa ha'ul a'lam hmm? huda sa'ul asnam yamrukuna min ad dini kama yamruku sahwa anir ramiya yahqiru ahadukum salatuhum ma'a salatihim wa siyamihim ma'a siyamu wayannan mutane wa kira'atuhum ma kira'atihim yaquluna min qawli khairil bariya wayannan mutane wallahi tallahi in ba mu aje hankalinmu ba gaba ɗaya musulmin sai sun rugurguza shi kawai a banza sai a sa maka gaba na musulmi ɗan uwanka ka sane shi ka kishi ba daila ba dalili ne kuma manzo Allah yana cewa wala tahasadu wala tabagadu wala eh, izo izo ila akhiril hadis kada ku ki junanku kada ku yi hasada da junanku hmm? kada ku yi kiyayya kada ku dinga binciken ɗan uwanku hmm? wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto ‘yan uwa bayin Allah wani hadisi manzala na cewa hakkin musulmi akan musulmi ɗan uwansa guda biyar idan ya yi maka sallama ka amsa idan yayi rashin lafiya ka je ka gaishe shi idan yayi shawa in ya ce alhamdulillah ka amsa masa idan ba shi da lafiya ka je ka gaishe shi idan ya rasu ka je ka bi jana'izarsa wannan shine yan uwantaka na musulunci amma wannan duk an zo an raba shi akan akidan kariya akan akidan kafirci Allah yana cewa wa'atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku mu rike igiyar ubangiji guda ɗaya ka riki fahimtar ka ni in riki fahimta na ban isa in cire ka a addini ba baka isa ka cire ni a addini ba sallan da kake yi lokaci guda biyar a zahar la'asar magariba ishayi asubahi shi nake yi shi kake yi a zahar hudu nake yi la'asar hudu nake yi magariba uku nake yi ishayi hudu nake yi asubahi biyu nake yi kai ma haka kake yi alkiblan da nake fuskanta shi kake fuskanta hajjin da nake zuwa shi kake zuwa azumin wata ramadan da nake yi shi kake yi ba mu kara azumi ya zama wata biyu ba shine shi ibrahim ya ce nusalli kama kana annabi musalli muna sallah kamar yadda annabi yake yi muna azumi kamar yadda annabi yake yi muna yin aikin hajji kamar yadda annabi yayi muna zakka muna komai amma in ka tashi sai ka ce mutum kafiri wai saboda yayi wani abin da a ce wai ya kawo salati goma bayan sallah ka mushrikanta da mutum kawai mutum dan ya rike carbi ka kafurta musulmi kawai dan ya rubuta ayatul kursi ya sha ka kafurta musulmi kawai dan ya rubuta ayatul kursi ya sa jikinsa musuluncin nan na gidanku ne kai aka aiko kuma wallahi tallahi yan izala da salafa duk yadda kuka goyi wannan munafuki, marar asali wallahi tallahi sai kun sauke shi don duk yadda kuke Allah ya riga ya sinye masa ba zai yi albarka ba ya ku ya ku bai barku ba saboda haka ba za mu sawaitawa ba duk musulmi ya yi kishin musulmi ɗan uwansa musulmi ya so ɗan uwa musulmi ɗan uwansa Allah ya ce mu ‘yan uwa ne addinin nan musulunci shi Allah ya turo manzansa shi kuma muke yi manzan Allah shi ne manzonmu ƙur'ani nan shi ne littafinmu alkibla makka ne alkiblarmu saboda ka kar ka bari wani da sunan akida na kafirci ya zo ya raba ka da musulmai yan uwanka so waddan ka ce kai baka goyon falasina a amiya miya a me kake muna yi musu addu'a Allah ya kiyaye su Allah ya sare su Allah ya kubuto musu da haƙƙinsu a basu 'yancinsu kuma duk duniya ya san ana zalunta su saboda haka allah ya samu dace allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali musulmai ya yi muku a sallama ta irin musulunci wa akhiru wana an alhamdulillahi rabbil alamin malamin addinin musulunci nan wato shehu aliyu yola kenan aka saurara a yayin da shi ma ya fito yi fashin baki akan maganganun da dr idris dutsen tashi ya yi game da yakin da ake fafata tsakanin isra'ila da palestine inda shehin malamin ya fito ya bayyana cewa lallai akwai kuskure sosai a maganar dr idris dutsen tashi inda an ji ce shehin malamin ya nuna cewa duk musulmi na kwarai dole ya goyi bayan Palestine kuma dole ya ji ba daɗi akan abubuwan da ake yi wa Palestine inda shehin malamin an ji ya ce mai da raddi sosai sannan kuma ya aika sako don zuwa ga Dr. Idris Dutsen tashi akan wa'annan kalamai nasa. mu fatan mu anan ya ubangiji Allah ya ɗora ƙasar Palestine akan ƙasashen Isra'ila Allah ya murkushe Isra'ilawa Yahudawan Isra'ila wannan da suke zalunci akan palestinawa a koda yaushe amin a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tashar ta zumuncin mu tv don ci gaba da kawo muku karatuttuka malamai daban-daban don wayarwa da al'umma kai akan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu